صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na daren yau talata kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci isoshin rayuwa lafiya sai da kula da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha tara ga watan disamban shekara ta 2023 wanda daidai da biyar ga watan da thani na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 235 da suka gabata a ranar irin ta yau shatar ga watan disamban shekara ta 1788 kasar saliu ta fita daga mamayar mulkin mallaka na kasar portugal na tsawon shekaru 327 ta koma ƙarshen mulkin mallaka na turawan ingila turawan portugal dai sun mamaye ƙasar ne tun a ƙarni na goma sha biyar miladiya a wancan lokacin dai turawan sun mai da ƙasar kasuwar bayi waɗanda ake sayan su domin aikan bauta a ƙasashen turai sannan bayan da turawan ingila suka kwace iko da ƙasar sun ci gaba da gudanar da kasuwancin bayi a ƙasar ta saliyo inda ake sayan bayi baƙaƙen fata ana ɗaukar su zuwa ƙasashen turai daga ƙasar ta saliyo ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka na ingila turawan sun ci gaba da yi mata mulkin mallaka har zuwa lokacin da ta samu 'yancin kanta ƙasar saliu ta samu 'yanci daga hannun turawan ingila ne a shekara ta 1961 sannan kuma ƙasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 71,740 kuma tana yammacin nahiyar afirka tana makwabtaka da ƙasashen gini da liberia masu saurare kun san cewa shekaru 171 da sa gabata rana irin ta yau 19 ga watan disamban shekara ta 1852 aka haifi albert abraham michelson wani masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar amurka asalin iyansa dai 'yan kasar rasha ne amma ya kammala karatunsa na jami'a a wata jami'ar sojojin ruwa a kasar ta amurka bayan haka an ɗauke shi a matsayin malami a wannan jami'a a lokacin ne ya gudanar da bincike akan haske inda ya kai ga ya samu nasarar kirkirar na'ura wadda take iya gano sauran haske har ila yau ya samar da ka'idoji na lissafin sauran haske albert ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1907 da ƙarshen masu haure kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wasu 'yan ta'adda masu samun goyon bayan ƙasashen turai sa kashe sadik ganji babban malamin jami'a mai kula da al'amuran rai al'adu na kasar iran a birnin lahore na kasar pakistan ganji ya yi aiki a matsayin jami'i mai kula da lamarin yada al'adu na jamhuriyar musulunci ta iran a kasar pakistan har na tsawon shekaru hudu sannan ya halarci taron bankwana da ma'aikatan da ya aiki tare da su a wannan fage a birnin lahore yana kan hanyar sata komawa kasar iran ne wasu mutane dauke da makamai suka kai masa farmaki kuma suka yi sanadiyar rasuwarsa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 labarun duniya da farko ga kanunsu. dakarun kasam sun kai hari da makayi masu linzami a kan birnin tel aviv yaman ta ce za ta kalubalanci kawancin sojojin ruwa da amurka ke kafawa a sudan mayakan dakarun kai daukin gaggawa sun shiga garin wad madani yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin dakarun kassam na kungiyar hamas sun kai hari da makamai masu linzami a kan birnin tel aviv dakarun na kassam na kungiyar hamas sun kai hari da makamai masu linzami a kan birnin tel aviv a matsayin abin da suka bayyana cewa mayar da martani ne akan kisan kiyashin da haramtacce kasar isra'ila take yi wa mutanen gaza tashar talabijin ɗin al jazeera ta bayar da labarin cewa an ji ƙarar fashewar abubuwa masu ƙarfin gaske a saman tal abib hakanan kuma na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami baya ga birnin tal abib an kuma ji ƙarar jiniyar gargaɗi a matsugunan 'yan sharawuri zauna na risho le zayon da hakan ya tilasta wa 'yan sahiyoniya neman mafaka sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce bayan kwanaki 74 daga fara yaƙi har yanzu makamai masu linzami suna tilasta miliyoyin mutane neman mafaka yaman ta ce za ta kalubalanci kawancen sojojin ruwa da amurka take son kafawa wani jami'i na kungiyar ansarullah ta kasar yaman muhammad al-bukhaiti ya ce da akwai kasashe da dama da suke tuntubar mu kai tsaye daga ciki har da amurka waɗanda suka kira mu mu daina kai wa jiragen ruwa masu alaƙa da isra'ila hari muhammad albuhaiti ya ƙara da cewa amurka ta gabatar da cewa ba za ta kawo cikas wajen aiwatar da jajjeniyar zaman lafiya a yaman ba bisa sharaɗin cewa sojojinmu su daina hana jiragen ruwa wucewa albuhaiti ya ce sun ƙi amincewa da wannan musayar da amurka ta bujiro musu da ita wani jami'in ƙungiyar ta ansarullah habam al-assad ya rubuta a shafinsa na x cewa ba za mu daina taimakawa falasinawa ba matukar isra'ila tana ci gaba da yaƙi a gaza to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran tashar jiragen ruwa ta ilat da ke haramtacciyar kasar isra'ila ta daina aiki da kaso 80 cikin 100 kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ambaci cewa tashar jiragen ruwa ta ilat da ke gabar tekun red sea ta daina aiki da kaso 80 cikin 100 saboda hare-haren da sojojin yaman suke kai wa jiragen ruwa masu alaka da isra'ila jaridar karkalist ta isra'ila ta buga wani rahoto akan tasirin hare-haren sojojin yaman a kan jiragen ruwa masu alaƙa da isra'ila inda ta bayyana da tashar jirgin ruwa ta ila ta kusa zama a kango jaridar ta ƙara da cewa manyan kamfanonin sufurin ruwa sun dakatar da kai da komowa da jiragensu a teku red da kuma mashigar ruwa ta swiss saboda abin da ta kira barazanar ƙungiyar ansarullah jaridar ta ci gaba da cewa tashar jirgin ruwa ta ila tana fuskantar koma baya sosai kuma 'yan tsirarin jiragen ruwan da suke zuwa ma suna yin jinkiri ya zuwa yanzu dai manyan jiragen sufurin ruwa su goma sha biyu ne suka sanar da dakatar da ratsawa ta mashigar ruwan babul mandab amurka ta bakin sakataren tsaronta leland austin wanda ya ziyarci tel aviv ya faɗa a jiya litinin cewa a halin yanzu amurkan tana kan ganiyar kafa ƙawancen sojojin ruwa domin kare kai da kuma wa jiragen ruwa a mashigar babul mandab sojojin yaman dai sun sanar da cewa jiragen da suke da alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ne kadai suka hana ratsawa ta mashigar amma sauran jiragen ruwan suna da 'yancin wucewa. a sudan mayakan dakarun kai daukin gaggawa sun shiga garin wad madani dakarun na kai daukin gaggawa rsf masu fada da sojojin gwamnatin sudan sun sanar da shimfiɗa yukansu a garin wad madani da shine cibiyar jihar aljazira ranar juma'a da ta gabata ne da wani sabon fada ya barke a tsakanin mayakan da karun kai daukin gaggawa da sojojin gwamnati wanda ya watsu zuwa wad madani mai nisan kilomita 180 daga birnin khartoum wad madani ya kasance wurin da mutane da suka guje wa rikici da fadace-fadace a khartoum suka samu mafaka a cikinsa majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa da akwai mutane fiye da 270 a cikin garin na wad madani wanda shine babbar cibiyar jihar jazira da suke bukatuwa da taimako na agaji a ranar lahadin da ta gabata mayakan na rsf sun kama garin raufa mai nisan kilomita 40 daga wad madani to ƙarshen labarin duniyar kenan. da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne a kan wani rahoto da wata kungiya a birnin geneva ta fitar dangane da yadda ake cin zarafin 'yanci rani da suke wucewa ta kasar tunisia da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ranar litinin 18 ga watan nan na 12 na shekara ta 2023 an fitar da wani rahoto dangane da yadda ake cin zarafin 'yanci rani masu son zuwa nahiyar turai da suke wucewa da yada zango a kasar tunisia rahoton wanda yake cikin shafuka hamsin da biyar ya yi bayani dalla-dalla yadda ake cin zarafin yan ciranin a hukumance a kasar tunisia bugu da ƙari rahoton ya ambato ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa wacce take faɗa da azabtarwa mai matsuguni a geneva wadda takaice ake kira omct tana yin tir da yadda ake tursasa 'yan gudun hijira da kuma yin amfani da ƙarfi a kansu hakanan kuma ta bayyana cewa ana kama mutane da ƙarfin tsaya ba tare da wani dalili ba a kulle su ana kuma korarsu ba bisa doka ba zuwa iyakokin ƙasashen libya da algeria kuma a kowace rana ta allah ana takura waɗannan mutanen da cutar da su kamar yadda rahoton ya ambata wani sashe na rahoton ya kuma ambaci yadda ƙasashen turai suke yi wa ƙasar ta tunisia matsin lamba da takura mata domin rage masu yin hijira daga yankin mediterranean tun bayan jawabin da shugaban ƙasar ta tunisia sa'id kais ya yi a cikin watan fabrairu takurawa ga 'yan gudun hijira take yaduwa a cikin wannan ƙasa da yawaita domin a cikin wannan jawabin nasa ya bayyana masu shiga cikin ƙasar ta tunisia domin yin hijira da cewa ba su kan ka'ida da halacci jawabin na shugaba kais ya kunshi cewa masu shigowa kasar daga kasashen afirka da ke kudancin sahara masu laifi ne kuma hakan yana nufin wani tsari ne na sauya zubin al'ummar kasar ta tunisia kasashe da dama na nahiyar afirka sun yi tir da jawabin na shugaba kais saboda yana ɗauke da nuna wariya ta launin fata a tashin farko ya bayyana yin hijira a matsayin wani babban laifi na biyu kuma ya nuna tamkar wani tsari ne da ake so a sauya launin fatar mutanen ƙasar larabawa da mai gurbinsu da baƙaƙen fata masu yawa da za su zauna a cikin wannan ƙasa. ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da dama ma sun shiga cikin sahun masu tir da wancan jawabin na shugaba kais to sauyin farko da ya faru wajen takura wa 'yanci rani ya fara dai daga jawabin shugaban ƙasar wanda ya ƙunshi cibiyoyin gwamnati suka shiga cikin mummunan mu'amala da masu hijira fitar da su daga inda suke zaune ta hanyar amfani da ƙarfin tsaya wato jami'an tsaro kenan ɗauke su daga wani wuri zuwa wuri da ƙarfi hakanan kuma hana su 'yanci da duk wata walwala a watan yuli na wannan shekara wani ɗan tunusai ya mutu sanadiyar faɗa da yi da wani ɗan cirani daga afirka an kama ɗaruruwan 'yan afirka sanadiyar wannan abin da ya faru da yin zanga-zanga ma a kansu da bakanta su da muzanta su bugu da ƙari an sauya wa dubban 'yanci rani matsuguni aka kai su cikin sahara kusa da iyakokin ƙasashen libya da kuma algeria rahoton ya bayyana wannan tarwatsa mutanen da aka yi da sunan hanyar azabtarwa wato wannan hanyar da aka ɗora su suna tafiya a kan ta zuwa waɗannan iyakokin ba kuma ba ce sai azaba abinda mahukuntan na tunisia suka yi yana a matsayin keta ne ƙasa da ƙasa da ita kanta tunisian ta rattaba hannu a kai daga cikin watan yuni zuwa yanzu kamar yadda wannan rahoton ya nakalto hukumomin agaji suna shaidawa kamfanin dillancin labarun afp cewa mutane 5,500 ne 'yan cirani aka tilastawa su shiga cikin ƙasar libya sai kuma wasu dubu uku waɗanda su kuma aka tilasta musu su shiga cikin algeria a wannan tsakanin da akwai wasu mutanen fiye da ɗari ɗaya da suka mutu a cikin sahara ita kuma majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayanai daga lokaci zuwa lokacin da ta rika yin tir da irin wannan cin zarafi da ake wa 'yan cirani a ƙasar tunisia rahoton ƙungiyar ta omct mai matsaguni a geneva ya ce yanayin da 'yan hijira suke ciki a sansanonin da aka tsare su babu 'yan adamtaka a cikinsa bayan haka kuma ana azabtar da su a cikin waɗannan sansanonin wannan ne ya sa kungiyar ta yi kira ga gwamnatin kasar ta tunisia da ta kawo ƙarshen wa 'yanci rani da take to batun yin hijira daga ƙasashe na baƙaƙen fata na afirka ya daɗe yana haddasa matsaloli a cikin ƙasashen da ake bi ta cikinsu kuma daga lokaci zuwa lokaci wata ƙasa takan zama ta fi zama mafi jan hankalin 'yanci ranar fiye da wata an yi lokacin da ƙasar libya ta fi yin fice na kwararar samarin afirka bakar fata masu son zuwa ƙasashen turai sai dai ba kowane lokaci ne suke wucewa ba kuma wani lokaci sukan yada zango har sai an sami yanayin da zai sa a fataucinsu cikin ƙananan jiragen ruwa da kwale-kwale a tafi da su inda suke so suna zama a cikin waɗannan ƙasashen na wani lokaci a ƙasa kamar libya an yi lokacin da ake sayar da baƙar fata a matsayin bayi kowane mutum guda dala ɗari baya ga nau'o'i mabambanta na wulaƙanci da cin zarafi abin da yake faruwa a cikin ƙasar tunisia a kan mutanen afirka a yanzu bai gaza wanda ya faru da su a libya ba abin da ya fi haka ma muni shine da shugaban ƙasa da kansa ya shiga cikin masu yin kalaman batanci da lafuza na nuna wariya a gare su to masu iya magana dai sun ce idan bera da sata ita ma da dawa tana da wari 'yan afirka da suke yin hijira suna barin ƙasashensu na asali abin da yake ingiza su shine fita inda suke tsammanin za su samu rayuwa mai kyau don haka rashin kyawun rayuwa a ƙasashensu ne yake sa su fita shugabannin afirka suna da kamasho mai yawa wajen jefa samarin afirka ɗin cikin wannan mummunan yanayi na yin hijira da ƙasashensu maimakon su tsaya domin su takarwa wajen gina ƙasa waɗannan shugabannin su ne ba su kyautata rayuwa a ƙasashensu ba saboda tsabar son kai da cin hanci da rashawa da sata dukiyar al'umma don haka rayuwa a cikin waɗannan ƙasashen ta zama ta yi wahala wasu ƙasashen na afirka shugabanninta sun zama umul haba'isin yaƙe-yaƙe da haddasa rikici na makamai ta yadda samari da suke son su rayu su gina rayuwarsu ba su da wani fata a cikin waɗannan ƙasashen don haka suke yin hijira zuwa inda suke tsammanin za su samu rayuwa mai kyau a kan hanyar zuwa turai baya ga wahalhalu da azabtarwa da wulaƙanci da suke fuskanta a ƙasashen da suke da zango dubbai ne suke mutuwa a doron ruwa saboda jiragen ruwa ko kwale-kwalen da ke ɗauka su kan ɗauke mutane da yawa fiye da ƙarfinsu da hakan yakan sa waɗannan kwale-kwalen da jiragen ruwan kan nutse da dama suke rasa rayukansu a kan hanyar hijira to da fatan allah zai kawo sauyi a cikin ƙasashenmu na afirka a samu shugabanni waɗanda za su tsaya su gina ƙasashen nahiyar afirka ta baƙar fata domin ganin cewa samarin waɗannan nahiyar da su ne suka fi fuskantar wannan matsalan sun tsaya a gida domin gina kasashensu. Kafin mu karkare baki ɗabiban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. da yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka haɗa da littafin da stanar na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihissalam da muke kawo muku kun ji yadda muawiya da abi sufyan ya aiki busro da runduna zuwa kasar hijaz da kuma yemen inda ya kwace iko da yankunan ya kuma aikata kisan kiyashi kuma mun ji cewa ma'aikatansa a kasar yemen wato ubaidullah dan abbas da kuma sa'id dan numran su suka kawo masa labarin abin da ya faru a ƙasar ta yemen kuma a lokacin ne ya hau kan mimbari ya yi hutuba ta 25 da ke cikin littafin najil balaga inda ya koka kan yadda mutanen kufa suka saba masa a cikin umarninsa na fita don yaƙar muawiya kafin lokaci ya kure masu amma da alamu tun lokacin ya fidda tsammanin za su dawo su yi masa biyayya don haka ne ma ya roƙi allah ta'ala ya raba shi da su ya kuma musanya masa da inda ya fi masa su kuma allah ya musanya shi da mafi sharrin mutane don su gane kuskurensu a daidai lokacin da ganewar ba zai amfane su ba saboda makiyansu sun sami iko a kansu a lokacin a ci gaba da wannan hudubar ya ci gaba da cewa ya ubangiji ka narkar da zukatansu kamar yadda ake narkar da gishiri a cikin ruwa na rantse da allah ina gorin da a ce ina da mayaka dubu daga dangin banu firas dan ghanam wanda idan ka kira su mayaka mahaya dawaki za su zo maka kamar yadda giragizai a lokacin rani suke hawan juna daga nan sai ya sauka daga kan mimbari wannan da ne karshen huduba ta biyar a najil balaga inda a cikinsa imam ali salam ya roƙi allah ta'ala ya kashe zukatan mutanen kufa wa'anda suka ƙi ansa kiransa don jihadi da mu'awiyar da abi sufyan wanda mayakansa suke mamayar yankuna daban-daban na daular musulunci wanda hakan ya nuna cewa fitina babba tana gaban al'ummar musulmi a lokacin don wa'anda suka share shekaru kimani ashirin suna yakar manzon allah sallallahu alaihi wa a makka da madina ba su musulunta ba sai a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya kwace iko da makka suka miƙa wuya amma ba su musulunta ba sannan ya gafarta musu ya ce ku je ku saka ku ne a yau su ne suka sami iko da daular musulunci to kuma musulunci da musulmi za su ga kaskanci da wulakanci sai abin da allah ya yi don banu umayya musamman abu sufiyan da kuma muawiya ba su musulunta da gaske ba sai dai sun miƙa wuya ga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam don ya fi karfin su sai dai wannan baya nufin duk wanda ya fito daga dangin bani umayya munafiki ne ba an yi muminai daga cikinsu kamar dan muawiya da ya kira yazid da muawiya na biyu wanda bayan shahadar imam hussein salam a shekara ta 61 bayan hijira a karbala ya sauka daga gadon sarauta bayan watanni shida yana mai tabbatar da cewa ba haƙƙin iyayensa ba ne kuma ba haƙƙinsa ba ne zama shugabanni musulmi da wasu dalilan amma mafi muni daga cikin bani umayya su ne sarakunansu kama daga muawiya har zuwa abdulaziz amma umar dan abdulaziz ya sauwaƙa wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musibu da dama bayan ya karɓi shugabanci al'amarinsa yana ga Allah sannan sauran sarakunan da suka zo bayansa sun ci gaba da sunnar iyayensu har zuwa lokacin da al'ummar musulmi ta yi bore ta tumbuke mummunan itaciya daga ƙasanta ta jefar da ita wasu malaman tafsiri sun bayyana cewa aya ta 60 cikin suratul isra ta sauka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ishara ga mulkin banu umayya akan al'ummarsa kamar yadda ayar take cewa kuma ba mu sanya abin da ka gani wanda muka nuna maka ba face domin fitina ga mutane da itaciya wacce aka la'anta cikin alkur'ani kuma muna tsoratar da su sa'an nan tsoratarwar ba ta kara su ba face da kangara mai girma cikin suratul isra ayata 60 an ruwaito dalilan saukar wannan ayar kan cewa manzon allah sallallahu alaihi wa ya yi mafarki ya ga birrai suna tsalle a kan mimbarinsa sai ya tashi daga baccinsa yana mai baƙin ciki sai daga baya aka saukar masa da wannan ayar wacce take fassara mafarkin nasa kan cewa a bayansa a banu umayya za su sami iko akan musulmi kuma za su zama fitina ga al'ummarsa to muawiya da abu sufyan shine na farko shugabannin da suka azabtar da wannan al'ummar suka kuma sauya mata addininta suka yi iya ƙoƙarinsu na shafe wannan addinin in ba don hujjojin Allah ta'ala daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa'anda Allah ta'ala yake tayarwa ɗaya bayan ɗaya har zuwa goma sha biyu ba na farkonsu shine aliyu da abu talib salam sannan 'ya'yansa alhassan da alhussein alaihi salam sannan 'ya'yan hussein guda tara na ƙarshen su shine mahdi na wannan al'ummar a takaice nasarar da muawiya ya samu a kan al'ummar musulmi a lokacin yana da nasaba da sabawa imam alaihi salam wanda mutanensa suka yi har sai da muawiya ya sami karfi ya kwace wurare da dama tun kafin shahadarsa a cikin wata ramadan a shekara ta arba'in bayan hijira daga cikin yankuna ko kasashen da muawiya ya sami iko da su tun kafin shahadar imam salam dai inda dama muawiya ya yi wa amru dan asi alkawali zai bashi idan ya taimaka masa suka sami nasara akan imam ali alaihissalam don haka sun kashe gwamnan imam ali alaihissalam a masar wato muhammad dan abubakar halifa na farko sannan ya sake aika malikul ashtar zuwa masar a matsayin walinsa a can shi ma suka kashe shi jim kaɗan bayan shigarsa a ƙasar masar da guba a halin yanzu hubarin wa'annan manya-manyan waliyan Allah gwamnoni Imam Ali salam a Masar suna a ƙasar ta Masar sannan Amr dan Asi ya kwace iko da ƙasar Masar ya yi mulkinsa a zamanin Muawiya har mutuwarsa don haka wannan huduba ta ashirin da biyar a cikin littafin Najil Balaga na daga cikin hudubobinsa na ƙarshe a rayuwarsa mai yiwuwa a cikin shekara ta arba'in bayan hijira ne ya yi ta don shahadarsa ta kasance cikin ƙarshen watan ramadan na shekarar to madala masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan kula da yara a wannan lokaci na sanyin hunturu wanda aka bayyana cewa cutuka da dama ne ake iya cin karo da su musamman ga yara ƙanana idan ba a kula ba hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to marala kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan kula da yara a daidai wani lokaci da aka tunkari lokacin sanyin hunturu a yanayi na lokacin sanyin hunturu cutuka da dama ne aka bayyana cewa sukan kama mutane musamman yara ƙanana idan ba a yi kula ba haka ne ma ya sa likitoci kan wayar da kan iyaye musamman mata akan yadda za su kula da 'ya'yansu to domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gayyato mana da malam musa hamadu jami'i a sashen kula da cutuka masu yaduwa a ma'aikatar lafiya ta jihar agadis da ke arewacin jamhuriyar nijar inda da farko na fara da tambayarsa kan irin cutukan da suke zuwa a irin wannan yanayi na lokacin sanyin hunturu ga da yadda hirar tamu ta kasance. Eh, kama yadda kun ka faɗi ne kowane lokaci yana zuwa da cututtukan shi zuwa ga lokaci da muke ciki lokacin sanyi ne lokacin sanyi kuma cututtukan da muka yi gani da yawa cikin likitoci da muke aika tare da su cututtuka ne wanda suka shafi bangare na lumfashi to wannan cututtuka cikin wanga lokaci na sai kuma sun haɗu sun kama yara kanana kankanan yara kasa da shekara biyar ko kuma kama da shekara biyar zuwa goma sha uku zuwa sha hudu haka kankanan yara da ba su kai shekara biyar ba kenan kananan yara ma shan nono har yanzu su sun hita kama da wannan cuta ta bangaren lumfashi to wannan cututtuka kiran da nake so in yi bangaren uwayen yara game da wannan cututtuka saboda a yi rigakafi shine a daina barin yara babu kaya na rigakafin sanyi eh, na ce kaya na rigakafin sanyi kuma a samu a daina yi musu wanka da sahi tun da sahi lokaci a bar su kuma su fita kenan in son samu ne zuwa marice ana iya yi ma yaro wanka a sha mishi mai wannan saboda rigakafin cututtuka wanga na sanyi Allah ya kai rai kuma da sai kaga wanka ba sai a yi mishi ba haihuwa ce za a yi kawai kama ya ta yi lakwalkin shi kuma zuwa can ekwalkin kiran da nake so in yi ga mushannin makaranta eh, malaman makaranta shine a rinka kula da mutane masu zuwa suna sai da kayan nan cikin lokal kamar masu sai da bambam ka kaga yara in suka je su bambam glase wurin su ba wata illa bace amma a yanzu wanga lokaci da ake cikin na sanyi bambam glace illa ce babba idan yaro ya samu kowane lokaci yana shan shi yana gamawa da cututtuka na bangaren numfashi kamar su bronchit wannan eh, kuma yara na kama masu taya makaranta da sahi wannan su ma in son samu ne ana iya a shirya su tun kayan zuwa marice a yi mishi wanka yaro a kenan kaga da sahi ba sai an sake mishi wani wanka ba mai ne za a sha mishi ya wanke fuska shi kama ya ta hilakol shi ne kiran da nake so in yi ga wannan malaman makaranta da uwayen yara masu yara kankana su ma. to kamar idan muka koma kan bangaren da ya shafi shi sanyin haka an ce kamar yana zuwa da irin cututtuka haka musamman ga su yara kanana kamar ga abin da ya shafi mura da kuma tari shi nan kamar menene kamata iyaye su eh, abin da ya shafi bangare na mura da tari kasan sanyi shine ke kawo wannan cututtuka da suka shafi bangaren lumfashi duka kama mura ga babban mutum ma in sun samu ne irin ka samun rigakafi balantana yanzu cikin sanyin ga akwai kura sosai kenan in mutum zai fita bai wuce samu ba vatkin shi ba ko kuma da wani ran shi saboda ya ma riga rigakafi da kan shi da farko saboda wannan cututtuka kuma kaga mutane masu asma tarin fuka kenan ko su ne wannan su ma son samun mutane su rinka rigakafi ga fita cikin wannan iska da ake na wannan lokaci saboda rigakafi wannan cututtuka to yanzu idan muka dauki kamar misali tun muna bayani ne wajen yara haka wani irin alamomi ne haka iyaye za su za su ankarar da iyaye cewa yaran su lalle kamar eh, sanyi ya addabe su ko kuma ya kama su za a ce eh, za a nura da yaro kama wani lokaci tarihi ko kuma yana samun matsalar lumfashi da ke zaka ga yaro na lumfashi in ka kalli lumfashin shi ma zaka san da ba daidai ba suke kama lokacin da ke lahiya shi lau ka gama hanci na zub da ruwa ko kuma yaro yana tari to in ya kai sananniyar masu kwarar yaro zaka ga lumfashin ma gagara suke sai an je likita kuma da shiga wani dogon bincike alhali kuma an samu aka yi rigakafi tun kafin wannan cuta take zuwa za a iya sare abubuwa da yawa kamar abin da shafi sai ka ji yaro gaban shi ya rike duk yana cikin wannan cikin alamun sai ne duka wannan zaka ga gaban yaro ya rike numfashi ma da ke take yi zaka ga kokowa saurar numfashin shi ma kana ji akwai wata kara cikin numfashin shi akwai matsaloli da ake samu a game da irin wannan zai iya sa yaro ya ta sosai eh akwai matsaloli da yawa da ake samu tun da ka san shi kama aka ce tarihi in dai tari ne hakan ba tare da wasu cututtuka can daban ba ana iya samu a yi magani da saurin lokaci me in aka bari kuma ga san yaron ba a kula da shi tarin nan yana iya koma yana iya jawo matsaloli da yawa kamar su bronchit wanda na gaya maka bronchit kamar cikin huhu ne da kuwan su dan bangarori na jikin mutum wanda suke kama kwayoyin halitta na cikin jikin mutum da suke kama da wannan ciwo bronchit kin sai kaga kamar su ciwo ne suke yi maimakon su rinka buduwa suna rihewa don samu yaro ya samu fasa da ya kamata sai su rike in suka rike sai ka yaro da kada ke lumfashi da shi ne ke kawo wannan matsaloli ake cema bronchit da sauransu kamar a misali haka yadda iyaye za su kula da yaran su kamar ko menene kamata a ce sun yi mishi a wannan lokacin sai an je asibiti ko kuma a gida ma za a iya wani abu e eh, ka kayan kake tahiya likita in kamar kan nura da yaron ka karami ya fara da wani dan tari haka majina ka kayan mutum yake tahiya ana iya samu wanka da zumwa da lemu a fara ba yaro shi shine ake cima treatment inoffensive kenan zai sa cikin yaron ya yi sinadaran da za su samu su kula da ya kamata su rinka kula da su rage tarin nan su kashe wannan cuta ta tari wala garkuwa ce ta jiki kenan za ta samu ta jiki amfani da ita saboda ya sare kan shiga wannan tarin kayan ake isa ga likita can a samu maganin da ya kamata wadatacce ana samun yara da yawa waɗanda wannan matsala take samun a wannan lokaci eh a wannan lokaci kamar yadda ce kama kowane yanayi da kowane lokaci da cututtukan shi kamar wanga lokaci na sanyi cututtukan na bangaren lumfashi sun yawa farafar a wancan lokaci na bali da sauransu na cututtuka sauransu mm, na zahi to kamar yanzu idan muka ɗauki misali na shi kamar yadda iyaye za su kula da yaransu a bangaren da ya shafi kamar samun shi tufafi da sauransu akwai wani kira da za a yi eh, sa tufafi wanga lokaci na sanyi tufafin da kamata a sa tufafi ne mai yauni kenan kai babban mutum sai ka ji kama babu sanyi da ya kamata a ce ka sa kayan sanyi amma kuma shi jikin yaro jiki ne wanda yana da rauni sosai kenan ya kamata a ce kakka biya mu jikinka kai ka ce a babu sayin da ya kamata in samu yaron ka kayan sayi a samai kayan sayin ko zahi ne ma gwamma ya ji zahin da ji sayin na wanga lokaci to akwai kamar batun da ya shafi sai kaga wani lokacin in sanyi yi sanyi akwai iyayen da suke amfani da eh, gawayi haka a dumama daki a ce ai kwana ciki ko a hura wuta ko a basan ko akwai wani gargadi na wajen ba eh, gargadin da zani a na wurin a kiyaye fura wuta ko barin garwashi cikin daki dan aka bar gawayi cikin daki kasan akwai iska oxygen gawayi nan da ake bari cikin daki yana kashe oxygen kinnan kenan iskan da mutum ya kamata ya lumfasa mai sinadaran da ya kamata ya sha jiki ya samu oxygen kenan ake ce mishi ko iska lahiyayye wannan wuta da ake bari cikin daki tana kashe wannan oxygen kenan maimakon ka lumfasa mutum ya lumfasa ya sha oxygen kin da ya kamata har yanzu da gas carbonic ne ya fuddo gas carbonic kuma ya sha gas carbonic kaga wata matsala ce kuma mm. kenan a kiyaye barin wuta cikin daki in za a kwana yana kawo matsaloli da yawa gaskiya to akwai daga karshe kamar ruwan zafi da ake yi su kuma iyaye sai gani wani lokacin aka ci sakaci sai ga daga nan kuma yaro ya kone e eh, kama yara masu rarrahe da yara kankana a daina fura wuta ko kuma sa ruwan zafi kusa da wannan yara ya kamata in mace ta dora ruwan zafi ta san inda yaron ta wani bangare yake ba ta hau da ruwan zahi ba ta shiga wani can wani aiki can daban ko kuma ta shiga wani kwankwale kwankale na salula har ta mance yaro ina ya biya jin ja wannan ruwan zahi har su faɗo mushi su kona shi to da zarar yaro ya kone haka Allah kiyaye me ya kamata a yi da gaba. yaro da ya samu wannan ruwa sun taba shi ruwan zahi ko kuma ya kone hakan ga abin da ya kamata a hansar cikin likita na kusa a gaggauce ba tare da an sa wani maganin gargajiya ba ko kuma an nemi wani magani can da ba a gida a sa a hanzarta tun da ka san konewa ma ta tafi kala kala akwai konewa ta premier degree dezem degree har turazem degree kenan likita ne kadai zai iya tantance wannan konewa a ina ta kai ga yaro gyara a samu a hanzarta a kai yaro likita shi likita ne zai san mine ne kamata a yi ma wannan yaro. To jama'a masu saurari da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wani mako idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu malam musa hamadu jami'i a sashen kula da cutuka masu yaduwa tsakanin al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar agadis da ke arewacin jamhuriyar nijar a nan kuma ni hassan barka da na gwamnati shirin ke cewa bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon da suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Sannan mu yi masu karin bayani sai kuma da ƙarshe mu jira masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana ne dangane da yakin gaza da kuma yadda yakin yake shafar al'amura da dama a duniya musamman a gabas ta tsakiya a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da bayan ci gaba da kisan kiyashin da hamshe kasar isra'ila take wa falastinawa maza da mata da kuma yara a yankin zirin gaza wasu labarai sun bayyana cewa yawan wa'anda yahudawan suka kashe ya zuwa yanzu sun kai kusan dubu ashirin sannan a bangaren dakarun falasinawa kuma suna ci gaba da turjiya da kuma nuna kwarewarsu a wannan yakin tafin karfi da kuma fayyace makoma sai dai abinda ya fi daukar hankali a wannan yakin a cikin 'yan kwanakin da suka gabata shine da sojojin kasar yemen suka sami nasarar hana jiragen ruwa na kasar isra'ila da kuma na sauran kasashe wanda suke hulɗa da ita wucewa ta mashigar ruwa ta babul mandam da ke kusa da ƙasar ta yemen a farkon yakin dai kamar yadda kowa ya sani sojojin kasar yemen sun sami nasarar kwace wani jirgin ruwa dauke da injuna wanda ya taso daga hamci kasar isra'ila zai je kasar indiya ko kuma dai yana kan hanyarsa ta zuwa hamci kasar isra'ila sun kama jirgin sun kuma kama dukkanin ma'aikatan jirgin suka kawo su kasar suka kuma tsaida jirgin a tashar jiragen ruwa na hudaida wanda ke kan bakin tekun maliya kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata hamdai isra'ila tana asarar biliyoyin dala amurka sanadiyar takunkuman da ƙasar yemen ta yi mata a tekun resi ko kuma babul mandab labaran sun ƙara da cewa wannan takunkuman har yanzu ba su bayyana a cikin rayuwar yahudawan sayoniya ba amma kuma ko ba daɗe ko ba jima tasirin wannan takunkuman zai bayyana a kasuwannin haramtacciyar kasar sai dai wasu labaran da suke fitowa daga kafafen yada labarai na harbi kasar isra'ila sun bayyana cewa don magance wannan takunkuman ko kuma tasirinsa wanda kasar yemen ta dora wa haramce kasar a babul mandab kasashen jordan saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa sun haɗa kai da haramce kasar isra'ila don samar da wata hanya ta doron ƙasa da motoci don jigilar kayayyakin bukatun hamfi kasar isra'ila ta ƙasa daga tashar jiragen ruwa ta dubai ko kuma abu dhabi sannan su bi ta ƙasar saudiya su shiga ƙasar jordan sannan su sauke kayansu a tashar jiragen ruwa da ke haifa na hamfi kasar isra'ila wasu masana sun bayyana cewa wannan labarin ba gaskiya ba ne saboda da farko gwamnatin kasar jordan a hukumance ta fita ta musanta labarin sannan kasashen saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa sun yi shiru kan maganar banda haka wasu labaran daga kafafen yada labarai na yahudawan sayoniya sun bayyana cewa kasar bahrain ma tana daga cikin kasashen larabawan da suke taimaka mata wajen rage raɗaɗin takunkuman da kasar yemen ta ɗora mata amma wasu masanan suna ganin ko da hakan ya tabbata akwai asara mai yawa kan harfi kasa isra'ila don asarar da take yi inda za a kai kayakin da jirgin ruwa da abin ya fi sauƙi ga kuma ɓata lokaci don motocin dakon kaya za su ɗauki kwanaki kafin su kai ga haifa daga birnin dubai idan an kwatanta da jiragen ruwa al'amarin ya fi sauƙi don haka ko da hakan ya tabbata hanzu kasar isra'ila tana asara mai yawa a wannan matakin da kasar yamin ta dauka a kanta banda haka wasu masana suna ganin hanzu kasar isra'ila da kanta ne ta kirkiro wannan labarin don ta nuna wa kasashen laraba kan cewa shugabanninsu na tare da ita har ila yau wasu suna ganin hamshi kasar isra'ila ta kirkiro wannan labarin ne don ta gano matsayin shugabannin kasashen larabawa kan wannan yakin shin har yanzu suna goyon bayan harbi kasar isra'ila kan kungiyar hamas da sauran falastinawa ne ko kuma dai sun ma guguwar kin harbi kasar isra'ila ta kwashe su takunkuman da kasar yemen ta ɗora wa hamci kasar isra'ila a babul mandab ya shafi wasu kasashen larabawa da kuma manya-manyan kamfanonin jiragen ruwa musamman daga gabacin duniya wato kamar kasashen japan china korea australia da sauransu takunkuman da kasar yemen ta ɗora wa hamci kasar isra'ila na hana jiragen ta wucewa ta mashigar ruwa ta babul mandab don killace wanda suka yi wa gaza sun yi tasiri sosai kasar masar ma ta yi asarar jiragen ruwan da suke fitowa daga gabas zuwa tashar jiragen ruwa na haifa ta mashigar ruwa ta suez har ila daga kasashen da suka yi asara akwai kasar turkiya wace duk tare da babatun da shugaba ordogan yake yi kan hanfi kasar isra'ila bayan fara yakin tufanul aksa harkokin kasuwanci tsakaninta da hanfi ƙasar isra'ila suna tafiya ba tare da wata matsala ba ita ma tana asarar dukiyoyi masu yawa saboda jiragen ruwanta suna bin ta tashar jiragen ruwa na haifa inda suke sauki kaya ko kuma su ɗauki kaya zuwa gabas ta babul mandab wanda takunkuman ƙasar yemen kan hanfi ƙasar isra'ila sun hana ta yin hakan amma sauran harkokin kasuwanci tsakanin turkiyya da kasar isra'ila suna tafiya kamar yadda suke kafin a fara yakin wasu labaran sun bayyana cewa yahudawan hamfi kasar isra'ila da dama wa'anda suka bar kasar bayan an fara yakin tufanul aksa da dama daga cikinsu sun bi ta kasar turkiyya kafin su wuce zuwa kasashen da suke son zuwa na tarayyar turai amurka ko sauran kasashen duniya a wani bangaren kuma kasar isra'ila ta tabbatar da cewa hana jiragen ruwanta da kuma waɗanda suke hula da ita wuce wata babul mandab wani babban koma baya ne ga tattalin arzikin ƙasar amma kuma wannan ba zai tilasta mata yin abin da gwamnatin ƙasar yemen take so na ɗauke killace wanda ta yi wa zirin gaza ba sai kuma dangane da jirgin ruwan hamshe kasar isra'ila wanda yake tsare a hannun gwamnatin kasar yemen da kuma ma'aikatan jirgin gwamnatin kasar yemen ta bayyana cewa tana yin wajibinta ne wanda allah ta'ala ya ɗora mata na taimakawa rauna na wa'anda ake zalunta kamar yadda ayoyin alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka buƙaci a yi haka don taimakawa wa'anda ake zalunta da kuma azabtar da azzalumai shugaban hukumar mashigar ruwa ta swiss ta kasar masar usama rabi ya bayyana cewa tun ranar 19 ga watan nuwamban da ya gabata wato a lokacin da gwamnatin kasar yemen ta dora wa harmji kasar isra'ila takunkuman wucewa ta babul mandab jiragen ruwa na harmji kasar isra'ila da wa'anda suke alaka da ita kimani 55 ne suka sauya hanyarsu daga babul mandab zuwa cape town ta kasar afirka ta kudu ya zuwa yanzu kuma hakan ya shafi kudaden shiga kasar masar take samu ta mashigar ruwa ta suez kamfanin jiragen ruwa na bp kamfanin jiragen ruwa na bp ya ba da sanarwar cewa ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwansa ta kasar yemen sai abin da hali ya yi banda kamfanin bp akwai kamfanin mcs na kasar switzerland da kamfanin cma cgm na kasar faransa da hapag lloyd na kasar jamus duk sun bayyana cewa sun dakatar da wucewa ta kasar yemen da jiragen ruwansu sai abin da hali ya yi haka ma kamfanin oocl na kasar china da evergreen na tsibirin taiwan duk sun bayyana cewa sun dakatar da jigilar kayakin da suke yi ta kasar yemen sai abin da hali ya yi nan gaba wannan dai shine halin da yakin gaza yake ciki da kuma tasirinsa a kasashen duniya zuwa yanzu sai dai ba mu san abin da gaba zai kawo ba to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. dakarun kassam na kungiyar hamas sun kai hari da makamai masu linzami a kan birnin tel aviv dakarun na kassam na kungiyar hamas sun kai hari da makamai masu linzami a kan birnin tel aviv a matsayin abin da suka bayyana cewa mayar da martani ne akan kisan kiyashin da haramtacce kasar isra'ila take yi wa mutanen gaza tashar talabijin ɗin al jazeera ta bayar da labarin cewa an ji ƙarar fashewar abubuwa masu ƙarfin gaske a saman tal abib hakanan kuma na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami baya ga birnin tal abib an kuma ji ƙarar jiniyar gargaɗi a matsugunan 'yan sharawari zauna na risho le zayon da hakan ya tilasta wa 'yan sahiyoniya neman mafaka sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce bayan kwanaki 74 daga fara yaƙi har yanzu makamai masu linzami suna tilasta miliyoyin mutane neman mafaka yaman ta ce za ta kalubalanci kawancen sojojin ruwa da amurka take son kafawa wani jami'i na kungiyar ansarullah ta ƙasar yaman muhammad al-bukhaiti ya ce da akwai ƙasashe da dama da suke tuntubar mu kai tsaye daga ciki har da amurka waɗanda suka kira mu mu daina wa jiragen ruwa masu alaƙa da isra'ila hari muhammad albukaiti ya ƙara da cewa amurka ta gabatar da cewa ba za ta kawo cikas wajen aiwatar da jajjeniyar zaman lafiya a yaman ba bisa sharaɗin cewa sojojinmu su daina hana jiragen ruwa wucewa albukaiti ya ce sun ƙi amincewa da wannan musayar da amurka ta bujiro musu da ita wani jami'in ƙungiyar ta ansarullah habam al-assad ya rubuta a shafinsa na x cewa ba za mu daina taimakawa falasinawa ba matukar isra'ila tana ci gaba da yaƙi a gaza to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran tashin jiragen ruwa ta ilad da ke haramtaccen kasar isra'ila ta daina aiki da kaso 80 cikin 100 kafafen watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila sun ambaci cewa tashin jiragen ruwa ta ilad da ke gabar tekun red sea ta daina aiki da kaso 80 cikin 100 saboda hare-haren da sojojin yaman suke kai wa jiragen ruwa masu alaka da isra'ila jaridar karkalist ta isra'ila ta buga wani rahoto akan tasirin hare-haren sojojin yaman a kan jiragen ruwa masu alaƙa da isra'ila inda ta bayyana da tashar jirgin ruwa ta ila ta kusa zama kango jaridar ta ƙara da cewa manyan kamfanonin sufurin ruwa sun dakatar da kai da komowa da jiragensu a teku red sea da kuma mashigar ruwa ta swiss saboda abin da ta kira barazanar ƙungiyar ansarullah masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi